الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah salatu yace ci bi aminci wani tabbata ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hinan safo shi ga guni ne sako gube Zulhijja 1435 na adin dare ya safo goyi ga gube ya oktoba 2014 kalenda miladiya na nima fari jiriya ne kafin rubutun ayici a rubutu a bayan wutan daga littafiyan aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya sheikh muhammadu ibn salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala من ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر واستواؤه على العرش علو عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفية إله إلا هو ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل, إلى أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاستجيب فأعطي من يستغفرني فأغفر له فأغفر له رواه البخاري ومسلم ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى يقول جابنكم Mangam wa wani min yi imani bi an Allah azza wa jalla kiri Allahu na wacce ma zaɓe na aliyun ala khalqihi wa la tutakin ali tujo bi zati bi zati wa sifati bi sifuji li qawlihi ta'ala bai ga na cikin latin ga wa huwa al aliyu al azim hmm. sai cin ga suna al aliyu suna Allah ta al azim mun wacce wa qawlihi be ganin ga wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi ngai tsuna ude kago mataki mala titakiya wujujo na wa huwa al khabir tsiyo da hikima umaji ilimi yan don waji korewa ya ce don dona wa nu'minu ma imaji bi annahu khalaqa as-samawati wal ardi sai Allah subhanahu wa ta'ala ngaji halitta ya sama da kiyo fi yayin da ba ko fugu tsano sun mastawa an al'arci ta ala ta cin al'arci yi dabiru al'amura wani tabiru ya lamari wastiwawo al'arci yana mai istiwawo ya ta cin al'arci wani gayi uluwuhu alaihi ila tuna sai ta ala ta cin al'arci wani bi zati bi zati wi uluwan tuna ta sai cina in ji dace da sai shi sai shi ɗaya wani wa azamati da ciwon sai shi na la ya lamu kaifi ya tahu illa huwa dan don da ke mina kaifi na sai sai shi gugi wa yi maji imani Da annahu ta'ala da Allah wa la tuna ma a kalikin wa fa ba ali tuji wa huwa ala shi ma la tutati al arshi ya alamu a hawalahu Allah da ilimi haliyan ali tuji wa a kowalahu kuma ya gashi wayara af'alahum umayli tuwajiye wa yudabbiru umurahum umayli tadbir ya lamar yashi ya ruzuku al-faqira wal azki ya gare talakanu wa yajburu al-kathira zana ga dinayi mana zane damuwa gadon da yi na sai ci wetu zuma yi wuce mulka man ya sha'u wala mulki la zana abunan wayan zi'ul mulka min man ya sha'u wala mulki gwaye-gwayen zane gabunan wayan izu man ya sha'u wala izza bi cinwe bezan ila da na bauna wayu zillu man yashau kana ma abuna wallahi da shiki bi yadi alkhair wa tajaba alkhair bata da wa ala kulli shay'in qadir sai kuma da ya yake dundun wa man kana hadha sha'anuhu zana lamali sha'an zana sha'anu ga yamina kana ma khalqihi hakikatan na tambani ga halittu je baya hakika wa in kana fawkum ala arshi hakikatan ko malaki Allah umaki Allah ta al'ada shi hakikatan da gaskiya laita ka misli shay'un huwa sami'u al albasir to yadda wani da jiya to na to ci mai wu mai ni wala kulu ya gan kama ta kulun hululiya kemin huloliya shi ganari mana jami'a shi na gaske da bandun dona nina jami'ati nina ya jami'a shi waga rigin da zai ji jami'a shi nan ga inna goma a kalki fila da gaso ta kama bayani su da kimbo wannan rayu mai le anna man kala zalika ne mana zane daga gari wuce na fawwa kafirun zanna kafiru au dalun kuma wabi li'anna wasafa Allah ya bani wato ya tijiye bi ma la ya li ku biye na goto ya tiya minan na kayo sun yi aibu shi na wa nominu imaji imani bai ma akhbara bi anu yana ya labari a rasul yana ne sa sun labari su to yace ne annahu da kullu lailatin ila samai dunya idan sai ke cin sama ya shi don benin hila ya buka sulusun lailin akhir ta kuna ga ya shiga su wuta ya karshe nan sai ya kuru ta jirga mai ya duƙuni za a bayar da ni fasta ji ba namijin gwaduwa mai ya tsaluni fawon wasiya za a bayar da ni mikin layawo mai ya tafiru ni za a baga fara da ni za a fira lagu mikin fadi rawar bukharu muslim wani minu imaji imani bi an na wasu ba na wata rake to shi na wata umar umar umar umar ta tana ya'ati yawmal ma'ad wa be fu ya alkiyami lil fasl bayna al ibad yabu di sakaya sakani wujo ni qawlihi ta'ala yabu ga na sai latin ga kalla idza dukat al ardu dakkan dakka ka kunne kin ga biya duna ko waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ciwo ma be malaika ma be malaika gaji a gaji safu safu waji a yau ma izin da jahannam fi wuce a bebe jahannam ya tazakaru insanu an na lagu zikira za an ya sai fara a kila wuce go za yi ya da santu fi wuce amma ga wale na ga santu fi wuce amma ya fi wa rikiya buwa mai santu ne ba santu gaji zanna amfani wa nu'minu bi annahu no ba babu ilaka tun jogo man ga wa nu'minu yaji imani bi anna Allah kida hakika Allahu aliyun ala arshihi wa la tutakiya al arshubu aliyun ala halki ko wala ta cin halitta wuce bi zati da zati wa sifati da sifati wuce ne kaulihi ta ala bai ga rajin latin da zan wa huwa aliyu al'azmi etu er, allah subhanahu ta'ala wa allah tun mun wace wa kaulihi da ya ganu ga zan wa huwa alqahiru fawqa ibadihi allah ga alqahiru fawqa mutakin ibadi wujuhu wa huwa alhakimu alkhadir ila allah wala ta cin ali wuce ونؤمن بأنه يمدي من كده الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض يعني تيسان بكي في ستة أيام من لبقوا فوقتهم ثم استوى على الأرش كان ستة على الأرش يدبر الأمر لتدبير الأمر لو استواءه على الأرش استواء ستة على الأرش معنوي uluhu alayhi sai ta Allah ta tace wa bi zati bi zati uluwan yaliku bi jalalihi ibn goceci na wa azamati da cinwina la ya lamu kaifiyatahu illa huwa zando be kayfiyan istiwa wannan ta sai sai ci buyi kiwa ba wannan nini ungoyi latin fili be generally ya ce kawai biyan al-asma wa sifatu kuyoko hmm. number 2 egan etiyan al'uluwu bi al'istiwawi bi rike tsakani alusunnati bi alubidai ya ci matsalan nan ku yau ko? am alusunnati wal jama'i ele ga wa gaga da jini buwa sai wade dalili daga ba yi ci gangani da tuci su yi ci hawa na ta kuru bi cikin tikun ziba ai gaga gaga gintare shi ya sun gama na mare za halalun wa za haram wa bai ganna ya lalle kwanna ya ramu wa maje dalili a mani taftaru alallahi kaziba bai ga zunga mana ta so yake man ya ladina yaftaruna alallahi kaziba la yuflihun da ya zunga mana ta so yake nan a gangwa a da rabuwa ku yau ko kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara min hawa ma batan wal isma والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون كل ده ان ما حرم ربي الفاحشة تشنا الفاحشة لا حرام والإثم بليسي والبغي بيا كجتي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ولا لو فاتش باش ندليل ده وتيجا بوانو wa an ta kulu alallahi ma la ta lamu ya mai gaga ta ke sai ce ko ya gaga da ji ne sai ce eh, ya ne ya yi nuwa nan sai ce la tu qaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi sai ga shi zoya sai ce ya tuci mun ma ne luwa sai ce ya tuci mun gabe zo ga ga wani ta sai ga sun ga mana ta nabi mun man kazzaba alayya mutalidan falata bawa maqadahu minan nar wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ilmi na la yana ceji mustana juro e bugo ne ga ya nun ga dun e, ya e nun go yanzu ce duwo bina ba bina na mujje ne daga an la guna a ga cece ya sunna kazan sifar cece madana wani annabi ta ji bayani na yaro oúnjẹ à ń tẹ̀lé ọ̀gá jẹ́ ojú wọn wúrọ̀ kó wọ́n lè láyé lásìmá olùhúsùnà fọ́dún òhù bí ti di ọ̀sùn ẹ̀jẹ̀ àtàzùnà sùnà lè ọ̀gá yìí tó tó kò lè dùn ọláhà yìí aláwù àwọn rahman kó yìí annabi za a sanar Allahumma wato inni kulli ismin huwa me yi wace me ba ce ci addu'a ga sunan dole sai shiga yi tashin ne sunan dole sai shiga wuna sammai na saka na waye kitacin wuna au an zarta ki kitabi ka kono ci inda ni ta ce wa bana au ni wa ahadani khalqika na law ga ci mini ni ta na? a wata asar tabi fi ilimin gaibi inda ka ko na wuso da ilimin zai wanda ba wani hmm. su ne ce ci gairin masu rafi adadin mu'ayyan ya za a ga adadi dana sai ci guyi ɗaya a nan isa a salmar inna lillahi tisa wasu tsina isman sai je suna shi su jinni man a faha zane gudu da kan gina wuce gwata da dakalar janna an gaga da janna amma ne lauga su ne sai shi 99 ga bukan kuyo ko ya ba a disney jiman giyan a wata sarta bai fi ilmi gaibi inda kanan Eza eh, mai ke yi tsoyaci suna na tsoyaci kita cinwa a nabi mai yi tsoyaci mai suna wuce mu da littafin tsoyaci ba na. Hmm. Ebogo eh, zai yi tsoyaci gaji fada na ina lwa. yi ga al'abu na yi tsoyaci ga addaharu ko nature na ina in ya illa samaitu wa ba kuma an zalla ya wuce shi sai shi na lije jiwa ku yau ko a mai latin ne sai ci da ya zan da kimi na halitta shi ba hmm. ga da yi dusa wuyi kun da alami na ha hmm. daidai mun ake wayan da kimi ne ya sun ne sai da ya zan da kimi na halitta shi ba wuki ilhadu fi asma'illahi ta'ala which is ADD zan ya ce wa kalmar kuci ne ga lata na wasu daga al'ilawo sunnu kuci ne ga uzza na wasu wacewa daga babu daga al'azizo kuci ne ga manata na wasu da wasu ne almannanu ba ne ga yanzu kyafi? ko diya na ku sifati ya tsaye ci ma ayi ma da jidoyi sifati ya ci ganci masu kun da ya zan zando domin ya yi tashi ba laisa ka misli shay'un huwa sami'ul basir kuma alkaunu fi sifati kalkauni fi zati wai ma ji ga tsaye ci da zati ne mutu zaki ya da zaki ya halitta sun gunge su shi mutu shi kenan wai da ji jihacin ya ga mutu a ya ga sifati ya tsaye ne zando domin ya halitta shi ba alkaunu fi sifati kalkauni fi zaki na zai lajin rabiya jami'a shi ƙa'idan alkaulu fi ba'adun sifati kalkauli fi ba'adun e ya gani sashen sifatin ga wagaye ta yin sifatin ya bonin ƙa'idan wacce zai a sha'ira shi bani za ce ke wagan لقد سمع Allahu قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء lalle a kika sai ci wa ga yin jama'a na shiga sai talaka abin dukiya ne wannan sai ci wa ga kashin wallahu أخرجكم min بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم as والأبصار wal absara so koy daga mai daga ba koy nejo amai dai jena ade ne kina sai ki ce ne lawo ga ne bai ne zan je ga to zan je ga sai ce ga shi ya ga wai ya ga wugu baba ne iri ni wo a rike rike da ko ya bale ta misli shay'un zan yi wani bai ka shi wani ya wale sai ke ne da yasa ya wale allazi yaraka hina takum wa tafarruka fi yana ne yi yo no sai ki da iko ko sai ki da iko za mu mai iko iko ne yi yo injirin ya sai ki da ilimi ko ala ya lau man khalaka wa al-latiful khabir zan yo to mu je ilimi kula ne sau allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun in ba zai je ilimi ne zai je ilimi na gaje ilimi hmm. ilimi na ilimi wo no sai ci uidegwe yadda Allah ya foka yi egwe sai ta cinye gwabu zan yo to mai gwe mu ko hmm. asaliku wasalikatu iya ci ba biga iya ci zagi fokta ya biyo ma ya kwako ya gwa biyo gwa iri nibo no rike da mu ce ce gagan wa kallama Allah Musa taklima za mu ga kai wani daga wani daga wani ya ga iri nibo no zangi beye al'ainu bil aini idza gaza yawa lahu sai yawa sai ci mai da yema ebo ayayin tajribiya yuni na da zani man kana kufir ko sai ta bi fali kiyani waje a rabuka wani malaku saffan saffa hmm. ali to to mai biye mu? ko ja'atu rusuluna tu chajibe tu mm. chijibe ya mm. ja ja leri ni o mm. no ebogo wa le gan e, ebo ne ashaira e ji agaye ya da diga so yace wo gan so yace mai le bai e, so yace mai iko. iko no dia ko so yace mai wo gan sifatu to abaga ajenda de a a gan sifati mutu a nan a yi daji biyu amma istiwawu arroyatu alwajuhu aliyadu annuzulu almaji'u da sifati ne ke ne a ji yada biya a kila ke daji biyan na shi ya ci ji yada biyan na a ga ga yada ji biyan na ce ta da biyan zan ya ma ga ce ci biyan zan ya ga lati biyan da ya ki ga sifati to ne ya so ji yada biyan zan ya da ya wuce ya yanzu ba ke mine ga ga hagu ya ce sai ci biyar na ja man ali halitta ja nan a shiga ya ji ma ni biyar na ja sai ci biyu ma biyan halitta ja nan amin na bi kullum hmm. ni fi da rabbi na yayi ma ji bin kwata da ba sai ci bu febi hmm. ba bi ne gwalwa ya biyan lula ya sallah ya zu ya zakka ya haji ye ga yinye mu ye ga dan yaci mu ye ga dili watu mu ye ga giri ba mu ye ga gidu ke kun gina mu sahabe ne gwal waya wuci bane sahabe wuci ga ke waya daga sai ta Allah ta tin alhala shi bu sahabe ga ke waya daga sai ci gaba sahabe wuci ga ke gwal waya daga sai ne sahabe wuci ga ke waya daga sai ta ci sama yo sahabe wuci ga ke gwal waya daga sai ta gazo sahabe wuci ga ke gwal waya a mu'mini shi e ne sai ci fun alkiya ne kila wata imani jibe ne ne wuci ji imani da kuma yau mm. to na ga ya fi da yin alu sunnati wal jama'a alu sunnaji e eh, lami tuba wune bai daga ba su ya shabu ne na sunnaji nga ne bi dasa taftare ku ummati alumami ga ga ila salatu bi na firka da 73 da na ja ne ga a gangwanin a ga izare ta ce ma ana lele yau muwa su abelin da faru ta ci wani ɗaya e, e zagi ji na ɗaya e zamu ki lami tuna ya jajiya bayan wuce jami'a jajiya ba a jajiya ba ja mun safuwa ne ko mutazila a jajiya bayan na ji na kaku na wasu libuna su hmm. a ji ta zalai majalisa ya sanar libasirin kadari a jajiya ba masala na jikinan a kare shi boko alamu ya ji aji aji aji ba makala na suke lazanin makala ya boko ya ramu mun ya ta ta tijani ya ji aji ba shi tijani ko kadira ya ji aji ba shi kadira jilani kailani sanusi ya ji aji ba shi sanusi amma alusunna ji allazina laysa lahu shay'un yurasulu biyu illa sunna ajiyen mutuna diya dina sai sunna ahlu sunna ma idza zikirat ahwa aga tuye gbe lam yata'assab li shay'in min waji ta'assuba ce yanda shine ya kai ruwa eh daga allega ne bi bani eh eh cuce ga ne ga gunu gan wakila la naru du ila Allah amrakum idza ma tanazatum bi tanji min al-gharar aw tabi'u ma sanna fi Muhammadun fa ta'atuhu turdi alladhi anzala zubur al wọ́n gbọ́n àníbi gan kàrọ́tùkùn alàlì mahajjẹ́tì lèbèdò àmì ìlúwàpẹ̀ kó ìgboro mm. lẹ́yìn lùra kánà wà rẹ̀ jíjí wọn láìsí ìwà àhàgà olúwa kó náà jàn alẹ́kàn àníbi gan jàn àníbi gan jù kó tó náà àníbi fà mu gan cin gaga ni alùsùn náà yẹmọ̀ bọ́yọ̀ ṣáàmù basra bọ́yọ̀ kofa goyo, andalus goyo, afirkiya goyo, madina goyo, maka boyo danduru ga wani toye pani toye bani to na biya labiya na waga cinga ne ga iri ne ga daga iri ne jike egan asiji niwa adan zamani niwa a ɗefe sashen ɗefe gojiya amma waga cinga ne iri niwa ne lauga su ne gaskiya ba ta porque a beleza é wuce ji da wani sunna in na mun wai gana wale na lusun ne kin wuce beno na ba wale na lusun ne fani sai gana ba da yau ga yanzu an na shi zuzu ya wuce sunna hmm. ko laji ganewa wasil akhdhi bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un min al khata al imam abu qasim zinjani mun ga wasil akhdhi bil ijma'i la wasu ijma'u fa lam sa'adatun yau ne ba wajen mu kama fi shuzuzil qawli fa na shuzuzil qawli naw'un min al khata nan aqida ne sun to jama'a jama'a ko ko fa kiri ta fi khalqu afali ibadi al imam al bukhari as-sunnah ya shahid as-sunnah ya ibn abi asim as-sunna ya ibn battah as-sunna يا عبد الله بن عمر بن حنبل وصول السنة يا إمام أحمد وصول السنة يا ابن zamanaini زمنيني وصول السنة ko usulu din ko aqida ya razi yayin abu atim razi al-hanzali da gangari da abu zur'a ar-razi al-hanzali gangani da sharh sunna ya al-imam al-barbahari nan da kitabu tauhidi ya ibn kuzaimai nan da al'ujjatu fi bayanin mahajja ya asfahani, gangani da sharu suritika da al-sunnati ya al-lalikayi nan da shari'atu ya al-ajuri nan da al-imanu ya abu ubaidi wale kutub ni itiqad ya kida mai bayani a kida ya sunna jewo wala ji gani ya zaga bai gando ci gaba to sunna ga bonna so babu filisa sunna ne ko yi wage ne good so wato bayan mai fiye jibe ce kawai da hana suna wasu wata ku kwale gan ce ta bayanin jigan wala ta ta ce al'arashe ce al'uduwa ko wawa al'aliyu lafi sabbi isma rabbika ala ala ji tasbiya ce cinye wani galatun wani ko mine lawo ga sai da sama na aya ne tiwawe da hutawa na kuranu الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش من يدليل أن الله قد تسمى الآية من البيت عن يعني هو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوق الإيس ليس شأن تتعبون alƙur'ani daga bace ta yi cewa cewa wa inna wulatan zilu rabbil alami na zara bi rukulami alaƙar dika lita kuna nina munziri hmm. a can alƙwasi daga bace ci, cewa hmm. a ga ce ci yi wani daga san abu a cin rikin yi a yadda daga ba ta yi a ta ci nan na alƙur'ani gumunan tafsir na sama sai ya ci a nabi salada sama inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ila hasu jeru umar ji fadin al-intihau wa rafi'uka ni ga wala daga kimbo ilayya be bani ngo la ku be bani samo ne la ko tsi na samo bi giga ga ayin Allah ba sai ce da ne ma bi giga ne ya ga huwa fi sama sai ce da samo hmm. a shawo giga ga ayin Allah sunu yo wa moke wa ya shiga huwa fi samayi sun nuno in bidiya shiga ma'ana ainihin layi manin la wani ya zubi la a nabi wala rashi ga zai loro a nabi mini yana lawa ba sai da su ma nabi ji to ishara anabi ya ga sa'adu ta a ga a ga anabi ya wa ma gaskiya ta wa ma kazzaji wa ma kazzaji ani sai ga Allahu mashhadu Allahu jiri Allahu mashhadu Allahu jiri Allahu mashhadu Allahu jiri ani sai lawa da sai ba kibo sharan sai da saman sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salam hmm. zangoci sai za da gangoci gumbi da wani a ga ta firawun jiya daga sai da saman Yau ga yi kidani o wuliyari in ga ga wani haro no firawun jiya daga sai shi ta sama wa annabi musa alaihi salam ujin bayani ya firawun daga sai shi nan ya ji buta ne da sama hmm. firawun na cewa ga wungagan ya e na musa ya e gane jihashan hmm. amma dai hamanu tu kala ni chiku ya mbe kala ne upanye ego ogun tabundu shiuchi so kwe musu le bodo le gama ne musu wele gama ne musu zore ya haman ibn li sarakan la ali ablugul asbaba fa li ila ilahi musa ego mi shienchi so kwe ani musa le wani ila azunuhu kali ba wele gama ne wezu hmm, hmm. no ji gane ko ta ga na ga ga tsaye shi da tsawon ba ne kira da wala mutu alul bidaiji a ji fassara yin al-iftiwa don ga iftawla har tu babu na da baiti ya bunga shi ne la daga istawa bishirun alal iraki min gairi saifin audanin mihraki nan wani baitin nan ake ba nan su da sau su bena wa mun ka sarar sawa ke yin kai mana a cikin yistawa ba ga iya istawla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la wani nususai ulube nususai faukiya be nususai yastiwa ujibe nususai ne daga hadisi kala da sama na wani kiyar muke bi a nufi ke ga ainihin Allah ko wuce na keji a ga Allah da sama sai na bakar ga man kare ya gudu muhammadin fa inna muhammada kadi mata sanin gaji buta da mun da mun da hajin hadin yani wa man kare ya gudu da sanan ga jibuta Allah ne fa inna Allah ayyun fi sama'i la yamutu ceci da Allah da sama wasa hmm. zainab bintu jahshi na iniya na binan gazuwa da ke ji fara fi ne ke nan gaza da kunna a hali kunna bi rasulillahi hmm. za ni ya shiga jiye ya waya na biyu wanda wajen ni la min foki sabbi samawa sai ta fara ya waya da ba tun da san huta babu hmm. ngodi ya da ko ne pate imamu malik ngan al-istiwa malum istiwa wata ce na gwa yake nuno wal kaifu majhul kaifi yu mai cikin murina wal imanu bihi wajibun iman nan wajibi ne dole wasu alu anu bid'a ko mai dole wacce istiwa wi nan na sai bid'a wanda yawa zina ga babo sai ci da ngai bid'a ke istiwa wi no ga mutu to mun sai bid'a amma ga ayin Allah mun sai sunna ko laji ganewa mm. wa male gan ezu jiro to gan to e cha tuta ti ara arashi to e da samo no to be ta ti mini imani bu no ale diga yi e ti ka awu ji nda ju ti luwa fa ina mu'mina e ide imani mm. imam wa ga to e ibnu abi zaid al wa ga al-muqaddimah to dan wala su tafi al'arashin alimamu dani mai maliki yau ta jibari mai tafi ala al'arashin abuwa abul maliki in take ga irin wuce ma atalimanki in take ga irin wuce ma ko ibn azubari annimuli al-maliki in take ga irin wuce ma al-qahtani in take ga irin wuce mai maliki a jina dan guru yi jin bayani gida sai ta ala tafi al'arashin mun ci wake minan maliki ya sake yakin babun na ji ashari yanci da lami ya so a cikin maliki ya gada wani wani biliya abu la kan la shari masu na imam maliki bubiyo ku yau ku mm. Allah kiyaye mu amin ga wastiwahu ala al-arshi yastiwa wace takin al-arshi na uluhu alayhi ila tunna sai ta takin al-arshi na bi zati bi zati uluwan khasan yaliku bi jalali uluhu nan mata so ya ci kyamkyam na gote ce na la alamu kaifiyata wa illa huwa ga nuna kyamkyam na yi na sai su ci wani kalimar sama'u wani laye ne latuna man ɗaya ya ta kiyar ga wani wani sama'u na ga wa an zanna mina sama'i ma an tahura yi dule na nuna linajin daga sama wani daga yana Allah ta kiyar wani yau ji gane ko saman ni guba guta alifere wo take yi kigo take yi samawu ina make la tuta ke wuce bane ke yi samawu amma ga ga huwa fi samai wa bi nufi daga sama amma to fi babu no ala ko la ji gane wa siru fil e da da dani yake bu ma nan gole fi ma ni ke siru alal ardi e da hmm. fi babu ala kuyogo mm. ebe ne na ga zanuwa ce la'akari ta yi shiwa zanuwa ma na babu don ya ga yaga sai a larashi wani su aluka iya ya bida ɗaya e ga gina na hadisi na mabe gan coci don amma ma fauka hawa ma ta tawawa nan uja mai hujja ne kun ta zuwa a ga zanen su biyar zan kamin ta su na babu don a ga hana bi udan amma ma hawa ma taa kawo hawa a ji ya Sualu ka iya ya bida wa giga wasu ngole ngai ma mali ga wasu alu anu bida mana wasu alu anil kaifiya wi bida tu ndi su'alu bid'a kuyo ki haisu wa kafal qawm fa na sabi a riga ke gino ga ke ya zo sai nan an ilmin wa kafu wa bi basal wa bi basalin nasidin kafu wa bil aqli fi ma yazumuna tabayanu wa kulluhum kad faraka al aqla law sha'a wa bil aqli bi hankali fi ma yazumuna tabayanu bai da daga nan gala da gidojin ba ta ma a kya gambe to hankali bani hankali ne wangi hawa magadanwa etuyen magadanwa fitiru majabanin wa gugu gangan da nasiya kuyo na ebogo wa amsalu ali ilmi fi na tariqatan wa agzaruhum ilman muqimun ala al-athar al-imam az-zidani wa aktharu ali ilmi wa amsalu ali ilmi fi na tariqatan da naji kwa ga gegonu wa agzaruhum ilman ilimi ya maga dokun ga wani ngai mun alal asar da je lagwa sun asaru hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam nan no ne wa sun ayi tare wa da wa da da sai da bandoro ba ku yo ku hmm. wa sabi wa su sabili lil mu'minina wa da ga sai da bandoro mun ba lidan no ne na kira ni bidai wani minu yi maji imani bi an na huta ala gida allah wani latunan ma a halki wa fama bi ani tuji wa huwa ala arushi hi kuma ki ala ta ci ala arushi ko kuma ne ma a halki ba wani kai wa huwa ma aku na ma aku ndu so ci apa ba bai ban doro na ya gada na sin na ne ma aku ma a su ma wa ara mi apa ba bai mi wa le ko. ta wani famba babu na su bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi bi ilimi ya ce ci da bayan liwuyi gangani da wuni mm. da sauran amma a ga ce ci bi za ki fi kulli makanna ya'lamu ahwalam gole mane ma'aw ma khalqi wuce kan wani waje fasara nan wa ya'lamu ahwalam mu da ilimi haliya ne to shi wa yasma'u aqwalahum ma yawgashi wa yara af'alahum umeli tunelo ne wa magadi wa magadi imani dinin da ba iya yace cewa gole shi gaskiya wa gadi imani da ba iya yace ci wa zo wa zo lifazane fi ji a nabi sa sanin haya alhaya na iman zuya su da niyan imani a nabi sallallahu sallam ga alhaya na iman zuya su da niyan imani a nabi ga alisan bolo bolo an ta'abuda allaha wajibu ta ya ce ka annaka tarahu a ga waliyo na fa in lam takun tara ka ga wa fi waliya fa innahu yaraka kika waliyo waliyo wani na malaza je almura ka batu mm. yanzu wani ne na so ya tiɓe yanzu wani ne na so ya tiɓe ne yanzu ci dan wani ji haka a gaba je ne ne kafin ya je wani ya ji ko mm. yanzu ci dan bo tike an gaci je ji aga ga na supervisor de be yi mo supervisor shi bon wa je yi n'go ne da lugwa da na we ba e be yin yo no ga ce ce la ta'ti rabbaka qa'ilan aw fa'ilan ko ga sai le ce ci ba be ga ko be tuyi mare fakin lahu ma fi so fi ba ne guba guto ga tutun bato kabali ta jimai ne ne ka tani Allah kiyaye wa yudabbiru umurahum ga mai tarbiyar yalla mara ya shi na ya zanne ji bagi na ya zanne ji zagi mi ga zanne wu mi ga zanne ji kaza mi ga ya zanne dukiya mi a duliya bonno mi a kufi abo et ko ka ji bonno kaza na ji abo ba ta ga tarbiyar ta ci gunyi ge ji yudabbiru amra yarzuqul faqira zanne talaka na zanne yu azkinu ga sai ci antumul fuqara ila allahi ba ta talaka yi lo ba sai ci ko wallazi na tad'una min dunihi sani shi ya yi wuce mani sai ce ce dubu tare alfa la yamliku na lakum rizqa agwa zaki tsayawa tagu inda la yake yawa daga bayan sai ce inna la la ya ko وما أريد منهم أن يثيمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين wajen yana ku ba ta ba ta yi ba da gunce sai zai ce ta yi gina ya bago hmm. yi waya ya ji gani ba sai ce ba ta yi ya huyi yau sai zai ce ta ya tufuwa fana ya bago yi wa tufuwa ya fana da sai ce ba ta yi dan ja gina yi sai zane sai ce awu ba nan ya bago yi wa ba gangan bai sai ce mo ji gana ko hmm. amma ya bana sai ce ya zuke wani wuce ke lauga ya za a dabe kuma

wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ya ba gafara da sai ce yursil kama alaikum bidarara wa dule dai daga sama wa bidiku biya walid ma yewo wa bani da umaye ye wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara idan ga waziki da sai ci ila ga waziki fu ba duwa amma ezu fu ba duwa ezu fu ba tsiri da sai daga talaucin wajen gana ko mm. mini eh, wani fab da gunin lalif tare da wani dana mm. sai zaɓin ga ke wa zuki don gani ga sai ci be ya zuriya da sai sai ci wa man ya taƙi laha ya ji allahu makaraja da na gadi da sai sai ci na sai ci yawa biyu wayar zuku ma yi min haisu la ya tasiru daga banu ɓaratuwa na a da ke yi ga wa zuki na za cewa, wa ga wuji arziki na ya zuci gun annabi sa san ga mana habba ga ne wa an yi musata law fi rizki sai su jin ba goyi duti ya wuna wa insha Allah fi asali sai ki mu ji rayuwa kwalu ya wuna fali ya fi da ki mu ga jin da ran fugu sai da mage cewa ga mu ke yi da su kibi ufu fara amma ga ji sarafu annabi sa sallan ga kunduru malaika ci shi wani fa ya Allah ma ake mumsikan khalafa Allah ga ne wudu yana Allah yi wanda ci na goye gune wa ake mumsikan talafa sanan mun yi Allah ga sun dukiya wuce ta gona Allah ga da bi ga duki kiyo ujina lati wajen gani ku ba ta wa ne ga mishi dabo amma ke ke ba zaye zaye dukiya ji yi lami pe na sai shiga je foro ga yi jina sai ti la dukiya la o ga ne ga yewo ni da jin <laughs> ene wajibe dukiya sai sai specify wuya ta hmm. ga sai ga dukiya no kame kwani shi zai shi ya ji tabzir ne zai ji dukiya lalace ga dukiya ne ya ji shaitan jayo fa kana shaitan bi rabbihi kafura kuyo ko mm. again man wuji soko ne layo mm. soko ce wala adan wo ngo ya na ko wo wuji ne ke ni na soko ne wo wuji ne ga ga wo ji be wo ne ga wajin Allah wa da shi yau. annabi ga tsakwala ana buɗe to zane sina to zane kuna to zane shina to zai laya zane to zane ala da yana to zane kauna ɓata tsakwala ana buɗe an yi ga wajen wani ko wala da aji wala da aji zai fi riba inna allazina yakuluna amwala ya allazina yakuluna riba ko da je ba la yaqumuna a da illa kama yaqulu allazi yatakabatu shaytanu min al-mas ko wajen na kina wa wala da da yaci ana diga malu dagi hadisu ya wani karu waje daga yaci don ne wasa ko ko wala da shi shi ana ko wala da san ba ana diga halwarul kahini ya wani da ne san ba ce jibuci ne je from bokanci na kiwo to sako. ko ko ne kinin wani da kire da yin zuwa so ce wani ta wani aula ta wani wani yi sun yi wani wuduwa ne ya ga da tun lefi zuwa mu ya ga tun gwadaji ya yi jeje mu ko ko wani da ake sata inna malhamuru wal maisiru wal wani wal azlamu rijisun min amali shaytan Wani shata min ya kai shaytan buna ko laji ganewa eh ga gano wuji wuwan ya so ko ne la wani wuyo ya ga waje ne ga bone bi waya ko you get it to en wata ajin da wagan da ko zo ko sai atuye ko gaje wannan aku zakka na wa zakka yake wa zakka akimu salata wa atu zakata ko fa salatuna wa zaka, ko fasalatuna wa zakatuna uftani menu ne su kasani bai ne to sai ga asalaji o mola zakawa e ne to zaka zakabe salle yeji gubayo kemna salla dole ga na ta ga ga dole zakade no dole ga zakawo wata ke di saraka bi al yadul uliya khairu min al yadul suflay gwane la zanun je u defa la ga gwane gwane wacce ake je makwabci wacce ake shake makwabci dai a nufi sa a sanin ga inna ma duniya ne arba a tinafar ijenna zagunin rajulun a sa'un lawu ilman wa malam iza da wani sako ya ilimi sako ma ya wani ilimi ni uje na wani lawu za wani gishi e wani ma sako yi ne ya sili biya ga ima wani ugun yi ejin dajin da cewa a jiyawo mu shi kazan da yi ajin da jinda cewa ji kazan mu ji kazan da yi wa su mun ga ta ah, maji mu ga goje kaza da da kazan kaza mun ga ji kaza kaza wa ma mu da sun mu da yi wo wo wa su ta bi ba ta ji wani no wo bunye da yi ale yo to ale wa sai je fa la de jeune du person ngai zan nan e zai ba ta ta wallahu ilmun lam wala lam yutamana ka koyi ilmi ma hundewa wai layi na wuza dini mai da sun sai ci mujahid gallawa a tani lawu ma na sa wuga ya ni waya la amir to misla mali fulan ga je tungu ne la kaza dole mi sa fe lo mun ani diga huma biya alal manazil da gu ba fa dal jari ne hadis Allah kaza ya tati ata wallahu ma lan wa lam yuta ilman so ko yuwo amma wanda kiyan wanda ilimi a ebe na mu je ile na gun te ke mini waji jibe we na wuce le wannan gun ya wuce le wannan da fikir ke wallahi tun gari fa za bi akhbatu liman nasi ani mi kinta oge waza ne ji masiba ke jo pata wuce jin lala te kun ngai zanu ina ga wutanya eze hmm. ni e ti lan yuta malan wala ilman uje wa mu je to ilimi misali sai ga lau a sani lau ma na sa kuka yayi waya la amiltu misla mali fulan da yayi su jejene da ka zai ruwan na ni a sai da ne ga mu ma fil wuzri sawa ne shi da guba ba ne rin yayin mi ne na wa kiya wajin da no sai wobi mi yayi wa yi wa fi wọn àfọ́túnfùwa wọn àlédẹ́dẹ̀nà wúwọ̀ ma wọn àdíkẹ̀lẹ́ pátá fẹ́jì kí o fẹ́jì ilé ìfìdó sáájú ní sáájú láàrín kó àdìgbà gbà náà wọ́n di kí o. òun gbọ́dọ̀ wọlé sọ̀kọ́ di iná oúnjẹ gẹ́gẹ́ ní ìjà àbẹ́kì òfé ìfẹ́ ìgbìyàn kí làyí tó ká ó ti lókè sáà mọ̀ ní àníbi nàná ìṣàgá ẹ̀ tọ́ búbà ẹ̀ ládùkú sáré wà ń gbọ́ lé wẹ́ẹ́dí wá wẹ́ẹ́dí làjí wá wẹ́ẹ́dí wẹ́ẹ́dí tó fi yín tó

wọn àjípa wọn àti fáwọn òfin mọ̀tínà òfin ẹ̀dọ́ yìí ńgbé èjì nìgbẹ́ ní lúgùn ní ìmìlí fún gbèjì káàbù fìtìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó pé náà ní wọ́n mọ̀dé ẹ̀rọ gáàdì wà nígbà lórí ibi lọ́kùn ti ṣe iná mùsùlùmí san haka tí ẹ̀mẹ́ ìfura fún jà ní ọjọ́ ọba wájà kúyọ́kọ́ àmẹ́ kí ẹ̀rọ we ẹ̀jìn bagwayawé wẹ́ẹ́ dagun inda Allah yi bayar asara ne mace alabari sakwai wagon wuya alamai ni man wuya da wuji hmm. kwayo ko mm. mini yana wata kiya wajin da nan sai tu masalaci annabi ga man bana lillahi masjidan bana Allah lahu bai ta fi jannati na tu masalaci ya su e boto ce ce ta kai ni wuta da nan mini yana wa kiya wajin da nan sai da katin jariya ta lillahi ga su e tun e e, ba tun da duk tun ba sai tun wuta mini da katin jariya da ne mini yana wa kiya sai support ya karatu a ji bugun littafi a gan azali a publish littafi a gan azali a alakura wani makarantar islamiyya da gan aji da je jika tunan a fi makaranta ce da aji kafin da makamancin su man sadaka tarikan sa musu fi ilmin sallallahu alaihi bi tarikan ila janna elawajin elawajin na elawajin na ke elawajin taimako ya kuji annabi sallallahu alaihi wasallam ga anan wa annabi wa kafirul yatim gangani da zane la yadda da kuɗi ne fil jannati ka hata ne gani ya lo aljanna wani egu na shoge wajen ka ji hadu ja dubi amwalikum wa anfusakum sai kige ya ya talaka haziki sai kige ya zaziki amma na sai cewa ya haziki na wa go to di baro di haziki wa yare nga za mali wani duniya ba ya wogu yi nan maji huyi da ban da kun da kun yau da kun yau yi da ba Allah kiyaye mm-hmm. ko da ya je karu da gani ma wuti to da yi ni e wanda no tu da dan experience tu expertise ne wi ka ku ne yo ke ni analysis a, e da ya da ba ko professor analysis da wanda ba so koya wani wuya na mm-hmm. shi to nga expert so ida e ita e bu a so aje expert le kwata ka da expert a bani kiya ne maka koya wani amariya ina ta nga yi budgeting planning programming nga e da mu wa igo ida yi da bu na ga da gbato professor wani mun ja ilimi shi dai ajiya ajiya ko that is it ebogo yebusutu ya liman yasha'u wa yaqdiru azikin su kuyo wa guya zane ga bono mai na kwasu amma bi bari yake ji kuskure na dan da ce la ba zai arizuku nga yi jewo ko la ji ganewa mm. arizuku is more than money mu jewo kawai yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nga yin zagi nga ta da shi nga aji fa jami babu wo wa de ko ba fa yarzuku hallahu zawja fa ko ta yu aziki ye ba a sha yin zagi je ba aziki wo e bo to mu je ni aziki wo hmm. wa ke da me ban ne yi fa yarzuku hallahu min waladan fa yi ayi zagi na aziki ye ji de hmm. yadda shi daga da ci ba da boye min na gan har sai zagi daga har ra'aytu bika khairan qat mi tabali alayhi wa sayyidu ilahi no wale e gogo aziki is more than money lafiya na waje na aziki ro e yana we lale da yana aziki wo wajen na kuɗe gina sokoya wani aziki wo kaza na sokoya wani aziki wo wajen na kuɗe gogo ezu fu jefu ya feci ajaban ni amri mu'mini eh mamaki na mu'mini fa lamarin kwata alkhairu yawo alkhairi ga biyu mu fe je gura ko wi lada ga biyu mu fe je dikiyo je je ke lada walil mu inda Allah al al zane ga al no da ba ko zuyana ne zane tuzu bana launa kinan gari sai ce in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu e ga to zandura le wuce ta gwa sai ziyo Allah allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yu'til mulka man yasha wa la mulki la yazana ga bauna mulki ya gwa sai ci mu da wani yazana bauna amma ibuna al-ita yayi uti wa luguba adi al'ita ulkauni a mada al'ita ushari al'ita ulkauni wuce ya alita wuce ci biyan laye ya zama wuce ga unji launi ya soke wala wucin a mada al'ita ushari ne launi ga soke ne laye zaka ne wani wawunin ko wa ma a takumin rasulu fokuzu ne al'ita ushari yutil mulka tutil mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha ne kiyo al'ita ita ul kauni e gogo e bodo mulkin la da non ti lawo teta yebo za wuta to zana na teta yebo na to za na teta yebo na ula mulki wo amaina ngode inna akramakum indallahi atqakum hmm.

yau gane ko ga malaka ku ne a shiga agun alhajjaj yusuf na alhassan albasri da man wace ji a punishment ya so ku na wa punish na ebo lembe na ya sai jiki na ebo bo ke da daki ya so ko kiye bi so ko e me youtube ba so ebo na oku ben sai cin na wa ke yare na zanduwa ni ya buji ke ji tubu ba sai ce le ba ta alkhairu ne wa man kana hada sha'nu ngai ina maru gada nono kana ma halki hakikatan nga fa mabiyali be to uje ba ya hakiko ni e ganana e e da du mi da ta ga sheku semi ne dinu figa tuci wa fa to ji be za ti da ba ndoro ba i bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi ngawe dinu fio ko wa in ka kana fakum alati hakikatan laysa kamithli shay wa sami wal basir hare laysa kamithli shay'un hmm. wa jaradiya mushabbiha ya sai da dadiya ni to jina ko o wa sami basir mu jaradiya mu'akkila shi ma na sai ti da samu sai ti da basar amma samu ya sai to basar ya sai ti mun da yana duro min ya ta ba. ali tawjiba al mu'attilu ta ta'tilu na ya abudu ya'budu adaman wajibu ta nan da wani wal mushabbihu kuma ya abudu sanaman ko hmm. sai mai lafiya ci da mai lafiya ci be a littar na wajibu ta kuti wala na kulu kama ka ta kulu hululiya ya sai ga kim na hululiya ce ga nazi ya hululiya da je ga halallahu fi jismin insan da ga sai ga da kama an yona ko ne jami'a ji gairin nan ibn sabaina ji gairin nan ibn arabi gairin nan gulafi sufa ji gairin nan ganyen doro sai ciwo kuma sai ci da bandun do ta har Allah ma kulu muna luwan kabira gairu na inna ma halki filan da sai ta kama da ni tu da bona wannan ra'an anna man kala zalika yi mai da zane ga ga yi nan fawa kafirun kafirun kafiru au dalun lord ya na ko ya da wasafa Allah bi ma la yaliku bi min an-naqais ya bana da na sai ci jiye da ya nagoyi goya min yake bana min ya naqais wa e ijma'u ya manya musulmi ji to manya hadisi to manya tafsiri to zai ji ubadu takani zuhad ya su fa yajo nan wa gari ba ta ijma'u ya sai da Allah ta tin ala rashu lo al-ulul lil ali gafari al-imam zahabi ko ijma'u juyush al-islamiyya ya ibn qayyim ko alkafiyatu shafiya fil intisar lil firqati najiya ya ibn qayyim ko ma al fatwa al hamawiyya al kubra ni shaykh al islami ibn taymiya bi litat ne jaji kayan ijma'u ya ga sai ta lafi cin al-arashin ne ga ijma'u mai musulmi bai ni ko wuyo ko ga na gangat na jinnanin ne kafirun audalu haka man ka gani ba nan ga ja a shayira ji da da yutu aji ma da yutu wa yutu can kila ji a kafira nan yanayi ma wa ti a kafira ne bai tawilu ke tawilu a da aya ne tana agwa kun ce kun su za ta ku ba na lati a kafira nan na guna tawilu da ni kibo mawali uyan a tafsiro agwa so wa ma'akum aina ma kuntum Hmm. wọ́n yá yàn kú hmm. àwọn sún mẹ́ẹ̀kú ni mínà jọwọ́ sàlásẹ̀tín ìlàwọ̀ rábì uhùn àwọn sún látàzán ìnàlá ma'ana àwọn sún ẹ̀gẹ̀nẹ́ sáṣẹ́ mọ́ndọ̀tí biyan majimai sun da ya a ci gagara ga istawa babun nan majaziyon wani istaulanin ya bai da yi wuce na ja da gwasu a sunan ajima da ce ci da tuci da mala'ika da makamajin su gwargwabin ibada na mai biya na mai jina ma ni na galla a ciki a ci ya kafi yaran ko laji ganewa mm-hmm. ba ni amma bayani a ya ci mu ya ci ya ga wuce buga da sun ya ga albidan shi bayanin kafarwa ga ji na ko amma ga nan aga bayani jiya aya ji dana hadisi dana wayu unde shugwa ndorwa e ga gaa na ton wuji to gane on magwa no ji ana kun wole kiburu je juhudu da makamancin su da ina biya ji kiyo hmm. fa ga fi kafirin audalin nan gama ga da littafi ya shekhu sai min na yi kawai kawar musulani a gan in lagabe in ba a shayar a jiya da tarin da kinin ba kafiri a yabo na zai zaga yafi wa wuya da yin na jiya nan gaji kafiri ngaji kiya kafiri kiya aji kafiri wa nominu na yayi bima akhbara bi an rasuluhu yana ne sa sun da labari daga bayan daga bayan sai ce wani ke dai etiyan etiyan sai ce wani an da yanzu da kullu laylatin ila sama duniya ke dai sai ce sama ya shi ya shin dundun ke ne bukatu musu laili da akhir ka kun ga ya shi aga shi na suguta ya karshe nan fa ya kuma ne ga man yad'uni fa atajiba lahu za a yi za a bayan dalilin gwaduwan wa man yas'alu ni fa watiya za waye da ni lan yawo man ni fa aghfir la za ba fara bi min fadiyo al-imam bukhari ga gudu da muslimi wa da ga hadith na nan wal jins ba ka yasa sai nuzul yaso yace ko idan mu da imanu ji duri ati Allah wa ta rasul an tuso ko malami tutucu wa mai tuso rasul fa kada ta zanga tutucu na mu tutuce ci ko alai za zalla la wala alkiyanna ahadakum mutakin ala arikatihi sanu ga ga shin wagwa balakati ya ti al'amru ni amru ni umur ni ni anabi adayu ga bainana wa bainakum kitabullah ina ya gwadi ne da qur'anu ne anani ga ala inna ma harama rasulullahi bisu ma harama allah ina diga ajin haramu ne je juyo je ne ce ci ajin haramu ne sai bugu hadisi to mutawatiru to ahadu a loji hujja to aqida to ahkamu ngojana ko mm. abike ahadu jaga tazunan wani fahimta ko sai buga da su gagare la'adi su ji hujja akida akwai la'adi ta ha ji hujja akida ba ne ya ga alul bidaiji ya ga mu'tazila ji Allah kiyaye ku yo ko تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقترب الأولى هم شهد التنزيل لعلك تنجبر وقم موكلا عنا وكل مكلف ومرنا بقصو الحق والأخذ بالحذر جاغر تدبر كلام الله بايتين من سيشو واعتمد الخبر وملغوص حديث عليه wada an ka ra'ayan la yula'imuhu asar ra'ayi na mari fi zuma na ra'ayin shi ci ne wa ji gane ko wa alam wa nahjal huda a ko ba wa fazimu awasu waqtadi bil wa sun zai ji hum shahidu tanzila allaka tanzila sai dan ba cikin aya cikin qur'ani shi nan san da mun shi

amma an zuwa da hadis mai ke lagwa lokaci da bai lagwa duwa na hmm. da shiga a gasu mutane karshe a gwaduwa lokaci wuce faga hmm. da zai da gwaduwa lokaci wuce ilege edu a gwaduwa lokaci wuce faga da harafo a gwaduwa lokaci wuce hmm. tsakanin sallah bi kama e gwado a lokacin wuce da makamancin su wa numinu imaji imani da annahu ya ti yawmul ma'ad ke da ce ta bi fa'al qiyami ne lil hmm. fasl bayna al ibadi abu bi sakaya tsakanin wujjo ya kauli talaba ga ce lafi daga kalla idza dukat al ard dakan dakka waja rabbuka wal malaku saffan saffa sai ce mu bi sai ce wa bi malaika malaika malaika safu safu waji a yawmi idin bi jahannama fa wace ma'abi ne jahannama Mm-hmm. yau mai yadda da kawai insani wa anna lahu azzakira annabi sa'a suna yi uta bi jahannam yawm al-qiyama ala na bi fa'il qiyami lahu sab'una alf zimam mun ya dari 70000 kullu zimam minha dari min doro min ya 70000 na ala sab'una alf malak malaika 70000 yajruna ya guba hadisa liman muslim bugu ga kafin ja abin nan wanda ya gaji daidai nan allah ya ba mu lada ne ga gaci bici nan sai ci fabi subhanaka allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu